zama a ɗaurata wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci daidai wannan lokaci don gabatar da karatu cikin littafin wasa na imamu darin hijirar malik ibn anas radiyallahu anhu yau tana yau eh, wata na sha'ban yana sha biyar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da uku ga watan biyu wato miladiya shekara dubu biyu da ishirin da shida alhamdulillah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala Shiga gafarta malaman sunna a kowane zamani ko kowace nahiya ta duniya muna addu'a Allah ya ji kan Isma'il da Idris shekka Abubakar Gumi malumin jihadi sauran mu baki daya maza da mata samu kushawa da tsohuwa muna roƙon Allah la taimaki mu wato jagora ahal suna sheikh muhammad sani ya haya jingir tare da wanda suke taimaka mishi majalisar malamai da gudanarwa da rundunar agaji Allah muna roƙonka ka ƙara ɗauka kafin musulunci mai ka yadda da wannan addinin karin jaji Ah, muna roƙon Allah damoyi da matsaloli Allah ya kuranye muna Allah ya kamu da zaman lafiya Allah ya kamu da cikakken tsaro da walwala da kyautatuwar tattalin arziki ah, muna cikin za mu fara babi na takwas babu ma ja a fi du'a wato bayani akan addu'a mun ji bayani akan zikiri ambaton Allah da nawa ofta nawa ofta na ambaton Allah da irin ladan da ake samu ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala to addu'a ambatonta ya zo cikin alkur'ani mai girma wurare daban-daban daga cikin waɗannan wuraren akwai inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala rabbukum ud'uni astajib lakum وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون سيدخلون جهنم داخلين. Ubangiji mai girma da kira ni ya ku bayina ku roƙe ni in kuka kira ni astajibu lakum zan karɓa addu'a ku haka Allah ya yi umarni a roƙe shi a kira shi kuma ya alƙawarin zai karɓa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce shi ba irin mutane ba ne mutane ba su son a roƙe su in an ka roƙa ɗaya sun ka ba su an ka sake dawowa sun ka ba su to na uku ba ana iya hana amma shi ubangiji ya ce shi sai kai a roƙe shi waɗanda ma ba su roƙo ne ba su kiran shi in buƙatar su ta su ya yi alkawari ya yi ƙace cewa zai sa su jihar nama suna tabbatar saboda haka Allah ba kamar mutane yake ba Allah yana son bayi ne su kira shi su roƙe shi Ubangiji baraka wata ala ya ce, Waludu'ullaha a waidu'ur Rahman. له الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك Allah tabaraka wa ta'ala ya mai da martani ga mushrikai wanda suke cewa in an ce Allahu Allah ar kuma Allah to Allah ya zambi kenan su an ce su babbauta mu gumaka Allah bi ne to su musulmi ai kenan ubangiji bi suka bauta Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba haka bane ba ku fahimta ba ku gane ba ai da Ar-Rahman da Allah suna ya Allah kuma Allah guda ne ba da hula sharika ba wala da Allah ya ce musu ku kira Allah ba wai da Ar-Rahman ko ku kira mai suna Ar-Rahman ayyamma ma ta dau duk wanda kuma kira cikin waɗanda guda biyu da ya Allah ne Allah yana da kyawawan sunaye falahul asma'un husna yana da sunaye kyawa to addu'a tana da muhimmanci har ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce addu'a mukul ibada eh, ita addu'a ita matsayin ɓargo ga ibada Sun san dai ɗalibai suna da ƙashi ko duk halittar da adda ƙashi ƙashin nan akwai ɓargo ciki in ɓargon na ya bushe an samu matsala ko ko ƙashi ya ƙalle ɓargo ya tarare akwai matsala ko babu an riga an samu matsala ashe ƙashi bai rayuwa sai da ɓargo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita addu'a ita a wato fargo ga ibada wato ita kashin bayanta saboda haka addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske ibada ce addu'a ibada ce wato shi yasa aka ce baka kiran wani wanda ba Allah ba in ka kira wani wanda ba Allah ba to ka bauta mishi ka yi shirka ke don haka addu'a Allah kawai ake kira a amishe da bukata قل ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a sayful mu'min addu'a takobin mumini kun ga miya aikin takobi kaɗa abubuwa kuma makami ne ko don in takobi ya kai ga hannun zarumi to akwai ɓanna ko don in ya ci gaba da sara da takobin nan sai ya ji takobin nan ya dallashe ko ya kaɗe saboda haka takobi yana da muhimmanci wajen yaki to haka nan ita ma addu'a tana da muhimmancin gaske ga rayuwar mumin ita an makami ne muna roƙon Allah Allah ya amshi addu'o'in to Imam Malik a wannan babi na ma ja a du'a'i ya zo da hadisi mai lamba 495 mai riwaya daga maliku eh, ko daga yahaya ya ce haddasani yahaya an malikin an abi zinari an al'araj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli nabiyyin da'watun yad'u biha abu huraira ya rawaito wannan hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li kulli nabiyyin da'watun kowane ba annabi yana da wata addu'a ta musamman ya da'u biha wadda zai yi roƙo da ita ya roƙi Allah da wannan addu'a kuma in ya roƙa ana amsa mishi kenan da'awatun ba ko addu'a ce karɓaɓɓa wato musamman ma yawa al'umma ta wannan addu'a don amfani ya game amfani da albarka ta game maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa uridu an aftabi'a da'awat ina son in boye addu'ata maimakon yi muku ita nan cikin duniya wannan addu'a ta musamman sai in keɓance ta ta zan shafa'atan li ummati fil akhirah ta zan wato ceto ga al'ummata a ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna ajiya na wannan addu'a ta musamman a tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce to ko kuma duk ahlus sunna sun yadda da akwai wannan ceton akwai ash-shafa'a al akwai ash-shafa'a al-ama ko kuma kace ash al-kubra washafa'atu as-sughra dukan mu mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba mu labarin abin da zai faru a ranar tashar kiyama wa al'amari ya yi zafi bayi sun shiga halin kunci sai muminan su yi shawara to ai akwai mahita mahita ta mutai wajen wani babba mun kamun kafa ya roƙi Allah domin mu samu mahita ga wannan lalura ce to inda wa za ana sai a ce a sai wajen adam in aka ta yi annabi adam sai ya ce halan ba saboda laihina an kamar sheku ƙasa ba ai da ma da da da iyalin iyali na ku iyali na da kuna cikin aljanna ba kuskuren da ni na cin itaciya da mantuwa shi yasa an ka fitar da ni da ni da ku muka zauna a ƙasa saboda haka sai ya ba da hamzari ya ce amma ku sai wajen wani na wata ruwa ta ce zai ba su shawara ta ku sai wajen nuhu na haka ta wajen annabi nuhu shi ma ya ba da uzuri ita amma ku ta wajen ibrahim na haka ta wajen annabi ibrahim shi ma ya ba da uzuri har ta kai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya san wannan shafa'a ta ana laha ana laha ba haka sai ya yi wani kirari wani yabo ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ko shi bai san wannan yabon ba lokacin da za a cuta mai ya faɗi ya yi sujuda ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce sal tuɓuɗa roƙi abin da kake roƙo za a baka an baka sai nemi ceton al'ummomin duniya gaba ɗaya za a taya yi masa hukunci kowa ya san wurin da zai koma sannan akwai wato ceton da zai wa al'umma tai wanda yake shi kuma wanda suka samu kasawa aikinsu ya kasa bai kai su shiga aljanna ba wala Allah kamin a kai su wuta sai ya ceto su wasu kuma sun shiga wutar sun tare gidan wuta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ceto su sai a baya ceton su an gane ko don haka shafa'a addu'ata da annabi sallallahu alaihi wasallama zai roki Allah a rangwanta ma al'umma ta kuma sai a rangwanta musu kuma da aka ceto addu'a aka mi eh, ceton annabi addu'ata zai yi wa al'umma ya roƙan musu Allah sauki kuma Allah ya ce mun baka mun karɓa maka wannan ceto ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam shafi'un ne mushaffa'un shafi'un mushaffa'un zai yi ceto kuma a karfe ceton nashi ya zo cikin alkur'ani ishara zuwa ga wanga ceton inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce asa an yaba asaka ربك مقاما محمودا نعم ومن الليل فتهجد به نافئة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا To Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mu manzon shi sallallahu alaihi wa sallam aminal layli fatahajjada lahu Eh, na filatan laka wato ka hana ma idanunka barci da alkur'ani ka karanta shi kai na miloni eh, shi ne ta hajjar ka hana ma idanunka barci na filatan laka kuma wannan na ta dare kai karin aiki na an kai maka shi annabi sallallahu alaihi wasallama an wajabta mai wannan a wancan lokaci an wajabta mai wannan kiyamun laili farilla ne gari ya yi kusa an yaba a saka rabbuka ubangijin kai tayar da kai maqamin mahmuda a wani matsayi abin yabo wato shine na ashafa to huwa shafa'a fil muzunubina eh malam zurkani yace to maqamin Mahmuda nan shine ceto ga masu zunubi min ummati daga al'ummarsa illa ma ruwai an mujahid annahu julusu al arshi wato mujahid kawai an kace ya ruwaito cewa makaman mahamudan shine eh, Allah zai ba annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama izini ya zauna bisa ga al'arshi <laughs> to wallahu alam da yake shi al'arshin dama Allah ya halitta don ya nuna girma ne ba don ya zauna ko ya kwanta bisa wannan kujera ba ko kuma wannan gadon ba ba haka in yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna masa da ni'an matsala ba ba mushkila la iskala fihi amma dai irin wannan yana da buƙatar nasi mai tsari ko hmm. warwaya anhu kal jama'ati fasara ijma'an sannan an ruwaito daga mujahid shi ma wata ruwaya ya ce a'a wace to ne sai zan malamai sun yi ijma'a gaba ɗaya cewa ceton annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne faqad sahha nassan anin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma nassi karara ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa zai ce wa ahadithu shafa'a mutawatira sahahu wato kuma su hadisan da suke magana akan ceton annabi sallallahu alaihi wasallama ga al'umma tai to hadisai ne mutawatira wato riwaya su ba riwayatul ahad bace riwaya ce jama'atun an jama'atin an jama'atin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ba haka wannan riwaya nasin qur'ani ayat qur'ani ita shi su kai sai wayannan hadisan an manzo Allah ya faɗi wannan magana amma in ya za hadisi mutum guda ya ruwaito shi ko mutum biyu ko mutum uku wanda ba su kai wato haddasa wata riba ana cewa zanniyun ne ana zaton manzon Allah ya faɗi hakan lalle ana zaton annabi ya faɗi wannan magana eh komi ko da udulu ne ko da udulu ne yanzu adali guda ya rawaito ga adali guda ga adali guda ga adali guda har ga sahabi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan hadisin za a ce ya inganta ga isnadi ya inganta ga isnadi amma da haka nan ilimin da yake koyarwa zanniyun ne ba kata'iyun ba ne amma in jama'a sun karwaito shi kun mataki misali tun daga nan wajen imamu malik jama'a sun karwaito har ga sahabi ko sahabbai duk jama'a ne wannan an ce wata ne kada'an annabi ya faɗi wannan magana kada'an duk da adalcin ruwatu kamance da cewa eh, sayyidina ali da sayyidina umar in ce musu ka ji magana annabi ya faɗi magana kaza sai wace kai da wa kai na magana ba su ba su karɓar labarin mutum guda sai mutum ya kawo wani wanda suka ji magana ga manzo Allah amma ba suna suka wannan mutumin cewa ba adina saboda asalin shaida in muka ɗauki ruwaya hadisi matsayin shaida take ba a yi shahidai adalin hankali shahidai adalin eh in ya za mutum guda guda na hadisul ahadi amma hadisul ahadi dama matsayi matsayi matsayi ne akwai mashhur akwai aziz eh, akwai mashhur akwai aziz to kaga wato matsalar ilmin riwaya sun sa ka'idoji gare ko in ja hamma takaddama aka yi shin wai annabi ashe bai hana ma a rawaito hadisi ne ba ya ce kan ma a rawaito hadisi ne a ban mutane da qur'ani sai wani ya hujja da wannan ya ce da masu buhari da sun karo ya ta hadisi karambani sun kai suna manzo Allah ya ce la ta katubu anni shay'an faman kataba shay'an anni falyamhaku duk wani ya taba ce masa habbai duk wanda ya rubuta wani abu da ne ya ja gare ni ya shayin ya shayin ya goge to kaga su kuma waɗanda sun kace a ana ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam to mi asharuɗan karɓar riwaya ko duk wanda ya ce ya jiya ana karba aka ce a'a za a duba na harko dai adalcin wannan mai riwaya zan ba fasiki na ba eh, mumini ne mai bin dokar Allah ba mai karya doka ba sannan ya zan wato ba ƙaramin yaro na ba lokacin da aka amsa wannan riwaya gare ya zan ba ƙaramin yaro na ba ko da karamin yaro na ba an san riwaya ta sai in ya zan baligi haka sai baligi aka an san riwaya sannan suka sharɗanta wani sharaɗi wanda ya zan mai kaihin basira ba irin mai yawan mantuwa ba ko mai gafala haka dai suka sa ƙa'idodi kaga wannan ƙa'idodin ishtihadi na sun kai ƙoƙari na sun kai ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa wa'annan shirin su malaman suna suke ganin ya an yi haka to za a kore karya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tabbatar da abin da ya faɗi na gaskiya sannan kai ma ka san cewa yanzu riwayar da mutum guda ya yi da riwayar da jama'a sun kayo ba ta zama guda domin shi wanda an mutum guda mu ɗauka adili salihina yayin iya yin mantuwa yana iya yin mantuwa sai ya ruwaito wani abu wanda ba shi ne ba ya sauya maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ya zan jama'a ne kowa ya ruwaito haka nan to kun ga kana'an an tabbatar da abin ya manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya to Ah, daga cikin hadisai ingantattu kuma mutawatirai wanda suka yi magana ceto Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati ceto na yana tabbata ga masu laihi babba na al'ummata wato masu kaba'ira sune ke samun ceto وقال جابر من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة sai jabiru ya ce wanda bai cikin masu kaba'ira babu alaƙa ta da samun ceto ko bidar ceto wato ni a gamin kiyi da kaska bai yi laifi ba a ceto shi saboda haka mai da alaƙa da ceto akwai wani malami namu farfesa sambole junaidu wanda sun ka sun ka yi karatu jami'ar dan hodiyo sun san shi kuma ko mutum bai karatu jami'ar dan hodiyo ba ya san waziru wazirin daula dan hodiyo ta sokoto a halin ɗaya ne daga cikin malamanmu ya yi min wata tambaya wajen Bible wajen wato abin nan jaraba da ake wa mutum abin da ya rubuta a mai tambayoyi kamin a tabbatar da cewa jami'a ta karbi wannan rubutun da ya ana abdullahi hussaini baiba baiba ta abin nan Fiber Boss na master dina. Eh, ta external. External examiner ya zo wani malami ne Dr. Sarki Ibrahim shi ya jagoranci wannan Viber tawa daga BUK ya zo. so da yake panel ne, a shi ɗaya ga yi ba, shi dai a jagora, shi a head of channel, ba panel ɗin. saboda haka in ya yi nashi tambayoyi ana ba da dama ga sauran malamai su ma su yi tambaya bayan duk shi external examiner al-mumtahin al-khariji ya yi tambayoyin da yake yi ya to yanzu ya ba da dama ga malamai members na panel duk wanda ga tambaya shi ma shi tambaya in wani gyara ya ganin kuma ya kamata a yi wani wuri kuma shi ma ya ta tashi gudunmuwa sai farfesa sambuwa Allah kanshi yana nan da rai ne sai ce to shi tambayar da ya kawa wannan rayita wannan ɗalibi can wajen ihida ƙasa akwai dedication ko ihida wannan ihida mutum zai ce ya ba da wannan aikin ko ga mamatai ko baban shi ko malami ne ko wani abin da ya kama da wannan to ni kuma sai na ce na ba da wannan aikin ga mahaifana da walidayya alkarimaini na ce wa as'alullah Ah, ina roƙon Allah eh Allah ya sanya musu ceton manzon Allah ya sa manzon Allah ya cece su Ku sai ya ce to shi wannan wurin yake magana a kan ya ce me yasa ni ce ina roƙon mahaifana ceton manzon Allah alantikin kaba'ira suka aikata ya gane ya ce dama ceto ahalu ba irin da aka wace me yasa ne na roƙa musu ceto sai ni ceto karmakallahu ita shafa annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ne fahimta shafa'a guda biyu ne akwai a shafaatul kubra akwai A sughra ash-shafa'atul amma lil umam الشفاعة الخاصة لأمته yace to ceton da zai wa al'ummomi gaba ɗaya kowa ya shawa duk al'ummomi musulmi ya shaye su sannan shi kuma ceton da zai yi ga al'umma ta ahalar kaba'ira yake wa amma ni yanzu ina da wani garanti na cewa ba za su aikata kaba'ira ba balle har ya zama ba su da bukatar ceton manzon Allah na ce ba ni da yaƙini ba ni da wani garanti da tabbaci cewa ba za su za su cikin ahlul kaba'ir ko kuma har rayuwarsu ta kare ba su aikata kaba'ira ba balle har a yanzu suna da bukatar ceton manzon a kan haka shi ya sa lissa su cikin wannan arna sai ce ya yadda eh <laughs> sai eh, eh, ya ce to ya yadda da wannan bayanin ne to don haka ga amana nan jami'a ta ɗora min amana ko wanda ba su gane wannan matsala ba su ba su da bukatar ce tun manzon Allah ya ce saboda haka jami'a ta baka amana in kan samu irin waɗannan to ka faɗa kan da su kai musu tabbi ya ce ba su ce tun annabi don su ba ka ba a halaka ba irin namu to kaga gaskiya ni ma ya ta tukake ni kaɗan ya ƙure na rutsa ɗaya na ni ni mai wanga bayani <laughs> saboda haka magana ceton nan kun ji ceton annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne yace wala wala yunazi fi zalika illa ahlul bid'ah ba masu jayayya akan ceton annabi ce annabi bai ceto su kore wannan ceton sai yan bidiya duk wanda ka je yana cewa bai yadda akwai annabi sallallahu alaihi wasallam na ceto ba gaba dai to dan bidiya ne Kama wadan mi kamar yan kalakato An yan kalakato sam ina jin yanzu yin shekara sama da ashirin da nije wata mukabala da hankali tsakanin shakin zo sambo ya ce sam babu ceto ina hujjaka wala tan tanfa'uhum shafa'atu shafi'in wa ma lana min shafi'ina gashi ana magana kahirai an ba su da wannan ceton sai ya gama wannan ya buge gaba ɗaya ce ai gaba ɗaya duk kowa babu ceto ga kowa saboda haka wannan bid'a ce sun ka fada وهذا الحديث رواه البخاري في الدعوات من حديثي da muka karanta wa uridu an bi a da'awati shafa'atan li ummati fil akhirah Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin uh, kitabud da'awat yace haddathani Isma'il qala haddathani Malikum wa Muslim min tariq ibn Wahab an Malik an ibn Shihab an Abi Salmah ibn Abdurrahman an Abi Hurairah marfu'an bihi wa li Malik fi isnadani ga hadisin Buhari da ya rawaito shi isnadin Imam Malik ne Muslim ma ya rawaito shi isnadin Imam Malik ga hadisin Imam Malik ya rawaito shi ta hanya guda biyu wato ga ga isnadi guda حدثني isma'il qala حدثني malik bihi shi ko muslim ga nashi isnadi حدثني eh, Malik. حدثني ابن وهب عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عبد الرحمن عن ابي هريره مرفوعا dama a wajen malaman hadisi isnadin imamuna malik ana ce mai silsilatu zahabiya, sarkar zinariya wato abin nan golden chain wannan isnadin an wani an wani kowane mutum matsayin eh, abin nan eh, gaba guda yake na na sarka na sarka abin wuya ƙasa eh? ana zobe-zobe na zobe-zobe aka laka a kewaye to wannan isnadin sai aka kamanta ya da sarkar zinariya saboda tsada da daraja eh. saboda ka wajen ruwaya hadisi ma imam malik yana cikin gogaggu yana cikin manya wanda in yaro ya hadisi ya inganta ya inganta ba mai taddacewa ya inganta kuma an yadda ya inganta eh, har da ma irin su Imam Bukhari Imam Muslim wanda ana ganin littafan su ne mafi inganci